ina fata zai ce makayan duk muna taro haka muna tunani yadda za mu kyauta ma kasanmu amma ran ya daɗe waɗannan matsaloli da suka yi wa najeriya ka tutu wai ina mafita musamman ganin gashi wannan taron ya mai da hankali ne a kansu kullum dai ka san ginin ƙasa kullum ana cin gaba ka zo kai naka ka bari wani ya zo ya ci gaba ina fata duka shugabanni za su yi tunanin in sun zo wuri su yi abin da zai amfani mutane da suke yi mamulki shi ko wakilin tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari wanda tsohon ministan ayyuka dr hassan lawal tilta ya ce wannan taron ba wajen nuna batun adawa ba ne wurin baje matsalolin najeriya ne tare da faɗawa juna gaskiya sai dai ya ce najeriya na bukatar shugaba mai hangen nesa kana mai faɗa da cikawa da ba da misali da abin da yake cewa ga dai abin da wakilin janar buhari ke cewa wani irin shugaba ake so ana son shugaba ne wadda za a rinka yin koyi da shi saboda ɗabi'unsa da al'adunsa na kwarai ko kuwa a'a ana son shugaba ne wanda in aka duba tarihi za a ga cewa ya yi rawan gani a matakai mukamai da riki a baya ko kuwa ana son shugaba ne wadda zai zo ya kasa yin adalci ko ana son shugaba ne wadda in ya zo zai ɗauka shi ba shugaban najeriya ba ne shi shugaban wata shiya ce ko shugaban wata kabila ce ko shugaban wasu mutane ko kungiyoyi to kaga irin abun da aka tattauna shi ma tsohon shugaban kasa ci enan kan cewa yayi gwamnatinsa ce ta haifar da wannan gwamnatin da ke kan karagar mulki shi ma shugaban kungiyar matasa na yan arewa mazauna birnin eko shatti mai rima ya tofa albarkacin bakinsa akan yadda za a samu shugabanci na gari da irin wannan masifa da rashin tsaro da rashin gaskiya da rashin alhaji ga shugabanni da ke faruwa a kasar nan dole ne sai mun tsaya mun ga mu juna gaskiya kuma an duba yadda za a yi a shawo matsalar nan kuma yadda za a samu matsalar nan dole sai mun saurara da maganar siyasa da ra'ayoyin mu mun kau da maganar bambance bambancen kawunan mu na kabilanci da wani sabubuwa kusan duk wanda ya jawabi ya bayyana matsalolin Najeriya ne ta da ba da shawarwarin yadda aka shawo kansu ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a najeriya